Bismillahir Rahmanir Rahim. Kanwar matata. Kashi na arba'in. Sako ki ci abinci, na san babu abin da kika sa a wannan cikin naki. Nokewa ta haddasa haɗe kai da kafaɗinta, tana faɗin am full. Ban yadda ba. Khalil ya faɗa yana sako da tire din ya ajiye akan gadon. Sannan ya kai hannu ya warware lafaya jikinta. Ya cire shi gaba ɗaya, sannan ya zauna ya ce haba. Kin lullube jiki kamar wata ƙonanna? Let me feed you. Ya faɗa yana buɗe gashashshiyar kazar, ya ɗauko cinya ɗaya, ya kai bakinta ta kawar da kai ki karba in ba haka ba ranki zai ɓaci ya faɗa yana murmushi dan gaba ɗaya tuno da first night sa yake yi da Sara unforgettable day kenan ya faɗa da wani irin yanayi na murmushi a fuskarsa dan a rayuwarsa ba zai taɓa iya mantawa da first night ɗinsa da Sara ba zaka ji min ciwo Khalil ya tuno abin da Sara take faɗa wancan lokacin ba zan ji miki ciwo ba amma zan bi ki a hankali a bayyane ya maganar wanda bai san ya fito fili ba Dan gaba ɗaya tunaninsa ya tafi wajen first night ɗinsa da Sara, ita kuma Habuba rufe fuska ta da sauri alamar kunya, dan a tunaninta da ita yake yi. Buɗe bakin ki kin ji? Ya faɗa bayan da ya dawo daga nisan tunaninsa. Wannan karan kuma ba ta yi musu ba, ta buɗe bakin ya saka mata. Duk da haka kaɗan ta ci, ta sha holandiya ɗin. Shi kuma ya ci sosai ya ƙoshi, sannan mayar da kuma ya dawo ɗakin tare da umarta ta tashi ta yi alwala. Ba musu ta yi alwalar ta dawo, lokacin shi ma har yayo nasa a ɗaya ɗakin. da duma ya shimfiɗa ya tada musu sallah bayan ya idar ya ce mata ki canza kaya mana ki saka sauƙaƙa ke ma kya fi jin daɗin jikinki yana gama faɗin hakan ya fita don ya bata damar canzawa sai da ya tabbatar da ta canza sannan ya dawo ya kulle kofar tare da kashe wutar ɗakin ya hayo gadan wai jama'a saki tara min ne ya faɗa mata a kunne saboda yadda take ihun a zo a cece ta sara ce ta faɗo masa a rai tuno ta first night yadda ta daure murya ta san bai fita da kururuwa kamar na habbo ba sosai ya samu peace of mind akan Haboba jin ita ɗin cikakkiyar budurwa ce hakan ne kuma yasa ta samu waje a zuciyarsa Sara ko ba ita ta farka daga bacci ba sai da ta ji wani abu yana mata waiwayi a kunne bude idanunta ta yi a hankali suka yi ido hudu da Khalil da Saudi ta tashi zaune tana faɗin happiness me kake yi a nan a wannan lokacin murmushi ya ce na zo tashin matata ne ta yi sallah hannu ta saka tana dafe goshinta can kuma ta sako daga kan gadon ta kamo hannunsa ta kawo shi a kofar ɗaki sannan ta ce thank you for waking me up amma ka koma wajen amaryarka ka kula da ita da sauri ya ce kar ki rufe kofar nan mine ko kafin ya wani yunkuri har ta turo kofar tana dariya sosai ta ji daɗin zuwan da ya tashe ta bayan ta idar da sallah sara bata koma bacci ba kicin ta nufa ta haɗa breakfast mai rai da lafiya ta ɗauka ta nufa falon amarya ta jera a dining sannan ta koma sama ta ɗan kwanta saboda wani irin kasala da ciwon gaɓoɓi da take ji kwana biyun nan karfe goma da mintuna biyar wani mawakacin guda ya kaure falon kamar kunnuwa za su tsinke dan sai da Sara ta firgita. Yarinya 'yar albarka jinin gidan tarbiyya. Dama mu ai tsatsan matsatso ne mai kyau da tarbiyya. Alhamdulillah yarinya ta kawo budurcin ta gidan mijinta. Kai, babu abin da ya fi kawo mutunci gidan miji daɗi. Ai a rayuwa zub da mutunci da rashin kamun kai bai yi ba ko kaɗan. Alhamdulillah duk gidanmu babu mai yawon ta zubar. ‘Yan uwan Habuba ne ke ta wannan yada habaicin. Murmushi kawai Sara ta yi duk da magana ta yi mata ɗaci, amma sai ta danne. shi kuwa kalil tun da ya fita daga ɗakin wajajen karfe takwas bai dawo ba yana ce yana duba wajen da za a yi yinin habo ba shi da wasu architectures dan suka yi ta al'adunsu bayan sun ƙara taimaka mata ta gyara kanta banda wanda kalil din ya mata sai suka kai ta har gaban hajiya warwaran gwal da ke hannunta guda uku ta cire ta saka wa haboba a hannunta cike da farin ciki daga nan suka ƙara ɗaukata suka mayar da ita ɗakinta kwanansu uku suka bi jirgi suka koma maiduguri wanda kalil ne ya biya kuɗin sara jikinta ya ƙi daɗi amma duk lokacin da Khalil zai shigo sai ta danne ta ki nuna masa kuma kullum sai ta yi girkin breakfast lunch har ma da dina Khalil ya yi yayi da ita akan ta dina amma ta ki wai sai amarya ta yi sati tukunna kuma haka a kullum sai ta je asibiti ganin baba wanda jikinsa sai dai a ce alhamdulillah kawai ranar da habuba ta cika sati ɗaya da aure a ranar lami ta baro nasarawa ta dawo kaduna don hankalinta ya ki kwance akan halin da ta bar mijinta sai bayan tafiya ta tukunta fahimci rashin hankalin da ta yi daga ita har mahaifiyar ta wato Pastor Emanuela. Kai tsaye asibiti ta nufa, tana ganin halin da Baba Nuhu yake ciki ta ɗora hannu aka ta rushe da kuka. Sai da ta ci kuka ta ƙoshi, sannan ta faɗa masa daga Abuja take wajen Lukman. Dan kwanansa ɗaya a Nasarawa Khalil ya tura kuɗi aka tafi da shi Abuja, can Rehabilitation Center. Baba Nuhu ya yi wata iliyar rama da kana hango ƙasusuwan haƙarƙarinsa a waje. Lokacin da ta shiga ɗakin da aka ajiye ina ukuwa, sai da ta suma ganin halin da take ciki. Gaba ɗaya ta koma kamar tsumma. za ka iya nannaɗe ta ka saka cikin jaka gari ya yi zafi maƙogaran nan nata a buɗe duk abin da ta ci mafi yawa waje yake zubowa kaɗan ne ke shiga cikin saboda zai yawa da tsoka jikin ta ke yi ya saka duk ta tsamure tsohuwa mai shekaru ɗari a duniya ta fi ta kyan gani cikin jikinta kuma cikin ikon Allah yana nan lafiya kalau yana shiga wata na biyu da sati uku yau da daddare dai jikin sare ya tona mata asiri dan jikin yayi zafi rau kuma sai kela ya amai take yi yanzu haka aman ta gama ta wanko fuska ta dawo ta kwanta tare da lulluɓa da bargo Khalil na shigo ya nufi gadon da sauri tare da yaye zanin ya kai hannu jikin ta ya ji shi rau main dama baki da lafiya shine kika ki magana kuma kullum sai kin je asibiti amma ba za ki iya zuwa in duba ki ba a hankali ta farta wallahi ban dauka zai kwantar da ni haka ba na dauka gajiya ce kawai janyo ta jikinsa ya ce me ke damin ki nan ta masa bayani janye ta ya fita da sauri Can sai gashi ya dawo da tsinken fiti da kuma karamin kwantena a hannunsa. Mu je ki fitsari a nan. Ya faɗa tare da taimaka mata zuwa bayi. Yana saka tsinken ko sakan biyar ba a yi ba, ya nuna layi biyu baro-baro. Wani irin rungume ta yi a cikin bayin yana faɗin I knew it, alhamdulillah ya Allah. Ya faɗa hakan tare da shishiba ta ya dawo da ita ya kwantar. Tun daga wannan rana da cikin ya bayyana, sai laulayi ya sallama. Wannan karan babu abin da take sha ya zauna a cikin ta sai orange juice. Gaba ɗaya sai rawa kan Khalil ya sake ninkuwa akan wanda yake yi wa Sara da. Haboba kuwa ba ƙaramin shaƙa ta yi ba, don idan habara ranar girkin ta bane, so biyu take sanya shi a ido. Daga safiya sai dare idan zai yi mata sallama, ita kuma ga shegen girman kai da jikima. Ko gaishe shi ba ta yi idan ya shigo ɗakin ta da safe. Akwai dai aukin kwalliya da sanya turare, amma kuma girki zero, ladabi zero, iya magana zero, komai dai zero, sai ɗan banzan kishi da gabatsiya. dan idan tana fushi da shi sai kowa a gidan ya fahimta dan sai ta kulle kanta tsayin sati a ɗaki ko shi mijin nata ba ta buɗe masa kofa hajiya kuwa ko a waya ba ta daga kiranta idan ta gaji da kiran haboban ta ki ɗauka sai ta biyo ta ta bugun kofa tana ji amma sai ta ki buɗewa haka hajiyan za ta gaji ta tafi idan kalil ya dawo hajiya ta yi kiransa ta ta sassaka masa bala'i wani lokacin a maganganunta kusan har da Allah ya isa take cewa haka kalil ɗin zai saka haboba a gaba ya ta lallashi tana botsarewa kuma shi yana yi ne diddan hajiya kada ɓace rai ya sa ta yi masa kalmar da za ta dawo tana nadama da kanta. Watanta ɗaya ita ma ciki ya bullo a cikinta, nan wani sabon fitina da kisisi na ya tashi, idan yana ɗakin Sara babu zaman lafiya, don haka za ta zo ta yi ta buga ƙofa tana kuka, wai cikinta na ciwo. Haka Sara za ta haƙura ta ce ya koma can, ta yi hakan ya kai sau biyar. Ranar da ta yi na ƙarshe, daga ita Saran da ta ce ya tafi, ya haɗi ya wanke su tas da soso da sabulu, sannan ya kora Habuba tare da ja mata dogon wonin, A akan kanta kuskura duk lokacin da yake ɗakin Sara ta kuma zuwa ta buga musu kofa. Haka tana kuka ta juya ta sauko ƙasa. Haba happiness, me yasa za ka yi haka? Faɗin Sara bayan ya shigo. Zaro mata idanu yana faɗin, ki min shiru. Duk ranar girkin ta ciwon cikin ta baya tashi sai na dawo nan? Wannan makirci ne kawai saboda bata so in kasance tare da ke. Washe gari Hajiya ta yi kiran mitin ɗin gaggawa, ta yanke hukunci cike da isa. Ni uwarka na ce Sara ta baro sashinka gaba ɗaya, ta dawo ɗakinka na nan sashina. na. Habuba ta ce ba ta son sabon da ake ginawa. Wannan da kuke ciki take so. Don haka a yau ba gobe ba. Ta kwaso kayanta ta dawo nan. Idan ka kammala ginin naka sai ta koma can. Khalil ya buɗe baki zai yi magana, Sara ta yi saurin girgiza masa kai. Wasu irin ruwan hawaye suka tare a idanuwansa. Naman jikinsa harawa yake yi saboda ɓacin rai. In sha Allah Hajiya zan kwashe kayan a yau. Magana ki umarni ce a wajen A basace Hajiya ta ce, "Da ɗana nake magana, kar ki kuskura ki saka min ƙazamin bakinki a cikin magana ta da ɗana." sun kuya da kai Sara tai. Khalil kuma dagowa ya kalli Sara ya ce, "Tashi ki je mai. Kamar tana jira ta miƙe wuf ta fita. Hajiya daga masa hannu tai da sauri tana faɗan, "Na gama magana." Jinjina kai ya ce, "Na sani Hajiya, na amince Sara za ta dawo nan ɗin, amma wallahi tallahi billahi azim idan na gama yinin can yarinya can ta nuna tana son wajen can, to ban san me zan iya yi ba." Yana gama faɗin hakan ya tashi ya fita. A falo ya tarar da Sara, da sauri ya ƙara tare da buɗe baki zai yi magana ta yi saurin ɗora yatsanta akan bakinsa tana cewa su iyaye ba a musu da su happiness a kullum ƙoƙari ake arba da su lafiya menene a ciki idan na koma can ɗin ni da wata rana ƙasa zan koma cikin tsukukun ɗaki rufe idanu kalile sai ga hawaye sha sun zubo hannu ta saka tana rufe masa baki tare da faɗin it's okay Khalil ya ce, yarinyar nan so take yi hajiya ta tsine min. Insha Allah haka ba za ta faru ba. Ta faɗa daidai lokacin da wayarsa ta yi ƙara. Kallon wayar yayi tare da fikin ya kara a kunne. To shi kenan yaya, Allah ya kawo ka lafiya. Bayan ya gama wayar ya kalli Sare yana faɗin, "Ya Abdalla ne, zai zo jibi don yi magana da Hajiya." Akan batun cikin da ke jikin Aina'u. Shiru Sare ce tana jin kamar Hajiya ba za ta yarda da shawarar da suka yi ba. Na kar a sanar da kowa. Kin yi shiru main. Ajiya zuciya ta sauke tana faɗin, "Allah ya kawo shi lafiya." Dafa ta ya ce, "Mu je in taya ki ɗauko kayanki da na twins kawai." Tare suka haura sama, Shi ya dinga kwaso kayan yana sauko da su ƙasa don ya hana ta ɗauka abu mai nauyi saboda cikin jikinta. Bayan kwana biyu Habuba ta kuma fito da wani sabon iskancin na zuwa kullum da daddare tana ihu da kuka wai ta kasa bacci ana bata tsoro kuma mara ta ciwo take. Haka Hajiya za ta ruɗe ta turo laure te ta buga musu kofa sai Kalil ya fito. Haka za su kwana akan ta su hudu. Hajiya, Kalil, Sara da Laure. Safiya na yi za ta warware ta koma ɗakinta ta ta kwasar bacci. Yau ma abin da ta yi kenan abin kuma ya fara isa Sara, sai ta ƙudiri aniyar gyara musu zama daga Haboba har Hajiyan. Suna fitowa falo inda Haboba ke ta murɗan ciki. Sai Sara ta saki ihun da ya ɗauki gidan gabaki ɗaya, kuma dama shi dare mai ɗaukar sauti. Ba Khalil kaɗai ba, ta Hajiya sai da ta ruɗe. Haboba ko tashi ta zauna da duwawunta. Dan Sara ta ci gaba da ihu tana birgima a ƙasa tare da yin wani irin gunjin kuka. Can kuma ta canza murya, za ka rantse da Allah ƙato ne ke magana. Ta suma faɗin Hajiya, idan ta faɗa hakan sai ta yi kamar za ta yi kan hajiyar hajiya gaba ɗaya ta ruɗe dama kuma ga ta sarkin tsoro na tashin hankali dan har gundun fitsari ya so zubo mata sara kuwa ganin yadda da gaske hajiyan ta ruɗe sai ta ƙara juya idanunta ta soma tafiya da baya da baya a kwancen da take tana wani abu kamar mai farfadiya kuma wajen hajiyan ta nufa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu'azzam mu'azzam ka taimaka min laure maza kunna rediyo ki saka karatun alkur'ani yau mun shiga uku faɗin hajiya tana fashewa da kuka Abuba ko can tsakanin kujera ta raɓe, jikinta na rawa, dan ba ƙaramin tsoron aljanu take ba. Laura na kunna karatun Alqur'ani Sara ta fara yi kamar abin ya so malafawa. Can kuma sai ta yi tsit, amma cikin zuciyarta dariya kawai take yi. Alhamdulillah, ki ta taho ɗaki na mu kwana. Kai kuma Ibrahim, ɗauki mata ka kuce. Kuma ka tabbatar kun kwana da kira'a Jinjina kai ya tare da faɗin to hajiya, sai ya cicciɓi Sara ya nufi ɗaki da ita. Sai da ya shimfiɗar da ita akan gado, sannan ya zauna a bakin gadon yana kallon ta. Can kuma ya fashe da wani irin dariya tare da ɗaka mata duka a cinye ya ce, Allah ya shirya min kiman, na ga wannan sin ɗin. Wato ke ma kin iya dirama ko? Sara bata so Khalil ya fahimci ƙarya take ba, amma kuma yadda ya mata farin sani dole ya gane. Dariya ta tare da faɗin, ka yafe min dan girman Allah. Bai kamata in tsorata mahaifiyarka haka ba. Wallahi na haka ne dan na gaji da abinda da ke min a cikin gidan nan. Janyo ta yana faɗin, "Come on, na fahimce ki ai." Ni kaina kin taimaka min, dariya suka kwashe da shi dukkaninsu suna tuno yadda habuba da shige tsakanin kujera kuma tuni ta yi fatali da ciwon marar washe gari ya abdalla ya duro a gidan shi da aisha ya barista su ma sun iso ba jimawa kasancewar ya kira su duka akan za su yi family meeting baki saki hajiya ke kallon duka 'ya'yan nata ya abdalla ya abdulhakim ya barista khalil da kuma aisha babu sanarwa haka kawai sai in gan ku kwatsam to ina fatan dai lafiya don yadda na gan ku tsuru-tsuru haka nan na san da wata a ƙasa Ya Abdalla ne ya fara magana. Tabbas da wata a ƙasa Hajiya. Amma mun zo mu nan ‘ya'yanki domin mu tattauna da ke. Kafin nan Hajiya, ina son tunatar da mu wani abu. Babu hutu da kwanciyar hankali ga bawa a wannan rayuwa ta duniya sai ya yi imani da kaddara Allah. Wato ya sakankance cewa duk abin da Allah ya kaddara mai aukuwa ne, kuma abin da bai so faruwarsa ba, to haƙiƙa ba zai faru ba. Haka kuma lalle da al'umma za ta taru gaba ɗaya don cutar da bawa da wani abu, to ba za ta iya ba sai abin da Allah ya rubuta zai same shi. hakanan da za su haɗu don su amfani shi da wani abu ba za su iya ba face abin da Allah ya rubuta maganar mu a yau ta shafi ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida wanda duk wanda bai yi imani da shi ba ko kuma ya musu a kansa to Allah ba zai karɓi ayyukansa ƙanana ko manya ba Shi ne bayar da gaskiya da ƙaddara rukuni ne mai girma wanda ta hanyar sa mutum yake samun nutsuwa a rayuwarsa ya kuma samu amsoshi game da abubuwa da yawa da suka shige masa duhu Allah yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu ƙadar. Bakara mun halicci komai da ƙaddara kuma Allah yana cewa allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada al'a'ala shine wanda ya halitta kuma ya daidaita ta kuma shine wanda ya ƙaddara abubuwa kuma ya shiryar da su kuma Allah yana cewa wa khalaqa kulla shay'in faqadarahu taqdira al-furqan kuma ya halici kowane abu kuma ya ƙaddara shi ƙaddarawa. ayoyi da suke tabbatar da wannan rukuni sun fi a ƙirga kuma a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuri daban-daban ya tabbatar da wannan rukuni mai girma misali a cikin hadisin da mala'ika Jibril ya zo wajen Annabi yana tambayarsa da ya tambaye shi akan imani sai ya ce imani shine ka bayar da gaskiya ga Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar ƙarshe da yadda da kaddara mai ɗaci ko mai daɗi sai Jibril ya ce kayi gaskiya Muslim ne ya rawaito ya ku ‘yan uwa abin da ake nufi da wannan ƙaddara shine ilimin Allah ta'ala wanda ya riga ya tun fil azal da abubuwa kafin su auku kuma Allah ya rubuta su daki-daki kafin ya halitta sama da ƙasa da shekaru dubu hamsin babu abin da zai auku face da ganin damarsa kuma shi ya halicce shi wannan shine bayar da gaskiya da kaddara wajen sahabbai kuma shine bayar da gaskiya a wajen ahlus sunna dan haka tilas ne ga duk wani musulmi ya yarda cewa babu wani abu da zai faru cikin mulkin Allah wanda sai daga baya Allah zai san shi a'a Allah ya riga da ya san komai tun fil azal kuma ya rubuta shi a allon kaddara wato lauhul mahfuz kamar yadda ya zo a hadisin kuma kamar yadda Allah yake cewa inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasira lalle hakan yana cikin littafi lalle hakan mai sauki ne a gurin Allah suratul hajji don haka babu wani abu da zai auku face sai Allah ya ga dama kuma idan zai auku zai auku ne kamar yadda Allah ya zartar da cewa wa ma tasha'una illa ayya sha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu ya sha ufi rahmati na adda lahum azaban alima nisa'i ba kwa nufin aikata wani abu sai Allah ya yi nufi lalle Allah masani ne mai azanci yana shigar da wanda ya nufi cikin rahamarsa ya dan uwa ka sani babu tilas ga dan adam akan ayyukansa a aƙida ta musulunci mutum yana da dama da kuma zaɓi ne ya aikata abin da ya ga dama kamar yadda yake cewa wahadaina hunna Jidain balad kuma mun shiryar da shi hanyoyi biyu wato na alheri da na shari da haka shi dan adam shi ne yake zaɓar abin da ya ga dama kuma sanin Allah ba yana nufin Allah ya masa tilas ba ne don ba daidai ba ne mutum ya kafa hujja da ƙaddara wajen saɓan Allah kamar yadda wasu mutane suke yi wato mutum ya kafa hujja da ƙaddara akan saɓawa Allah saboda in ma dai ƙaddara ta zama hujja ga kowa da kowa ko kuma ba hujja ba ce ga kowa da kowa to idan ƙaddara hujja ce ga kowa da kowa to babu wanda yake da dama ya musu ko in kare ga wanda ya cuce shi ya zage shi kuma ya kwace masa dukiya ya taba masa matansa ya sare shi da takobi a wuya kuma ya lalata masa gonarsa da 'ya'yansa domin ba zai cuce shi ba sai da kaddara babu wanda zai yarda a cuce shi a kafa masa hujja da kaddara abu na biyu idan kaddara hujja ce to da iblis da fir'auna da mutanen annabi nuhu da adawa da sauran masu saban Allah wayanda Allah ya halakar da su da sun samu hujja haka kuma abu ne da babu wani mai bin wani addini da zai yarda da shi abu na uku da kaddara hujja ce da babu bambanci tsakanin bayan Allah na kwarai da fajirai wanda ya saba ga tunani na kwarai ya kuma saba da faɗin Allah cewa wa ma yastawil ama wal basir wala zulimati wala nur wala zulli wala harur wala yastawil ahya'u ahya wala al-amwat fadir makaho ba zai daidaita da mai gani ba haka duhu ba zai yi daidai da haske ba haka inuwa ba za ta yi daidai da zafi ba haka Matatu ba za su yi daidai da masu rai ba kuma yana cewa am ladi na amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'al al na ko za mu sanya waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai kamar masu barna a doron ƙasa ko kuma za mu sanya masu takawa su zama daidai da fajirai abu na hudu ita kaddara imani aka ce mu yi da ita ba kafa hujja ba duk wanda ya kafa hujja da kaddara to hujjarsa ta banza ce duk kuma wanda ya bada hanzari da kaddara to hanzarinsa ba abin karɓa ba ne? da ana karba hujja da kaddara to da an karɓi ta Iblis da sauran masu saɓo. Da ƙaddara hujja ce ga bayi, da babu wanda da za a yi masa azaba a nan duniya ko a lahira. Da ana kafa hujja da kaddara da ba a yanke hannun ɓarawo ba, da ba a kashe wanda ya kisan kai ba, da ba wanda za a yi wa haddi idan ya yi wani laifi, kai da ba ma wanda za a yaƙa, ko a yi umarni da wani abu na shari'a, ko hana shi mummunan abu. Abu na biyar, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan dai Allah ya rubuta komai, to me amfanin aikin da bayi za su yi sai ya ce a'a ku yi aiki kowa abin horewa ne ga abin da aka halice shi domin shi abu na shida idan dai rubutu da Allah ya zai zama hujja ga masu sabo to me yasa ba zai zama hujja ba wajen ci da sha da makamantan haka ai Allah ya kaddara masa ci da sha da sauransu amma ba zai koshi ba ko ya daina ci sai ya ci ya sha me yasa ba zai ce tunda Allah ya rubuta ba sai na ci ba ba sai na sha ba idan na zauna a haka ma kaddara za ta biya min bukata ko kuwa haihuwa ai ita ma kaddara ce me yasa mutum baya zama ya yin aure ya ce idan Allah ya rubuta min zan same shi ko ban kusanci mace ba babu mai faɗin haka sai wawa to haka ma abin yake a wajen bin Allah ko saba masa ina fatan duk kuna fahimta ta hajiya da kai hajiya tai tana faɗin na fahimce kamar mari amma gaba ɗaya duk jiki na yayi sanyi na kosa na ji wannan karin kuma me ya faru ta karasa magana a raunane hajiya akan kalil ne na san gaba ɗaya nan mun san abin da ya faru a baya kuma bugu da ƙari yarinya ta yi bayani da kanta cewar asiri tewa kalil ya yi ta amfani da ita da ma kuma wasu abubuwan da ta yi ɗin. To sakamakon wannan kwanciya da ya yi da ita ta samu ciki. Khalil bai amince cikinsa ne sai da ya DNA test da kansa kuma ya tabbatar shi ne uban cikin da ke jikinta. A razana Hajiya ta hausa lati tana kuka sosai tana faɗin. Allah ya isa tsakanina da Aina'u. Ibrahim Allah ya saka maka abin da yarinyar nan ta yi maka. Ta ɓata maka rakwad. Ni koya zan yi idan ban yadda da wannan kaddara ba. Ai dole na yi hakuri na rungume shi da hannu bibbiyu. Khalil ɗana ne, ni kuma uwarsa ce. duk duniya idan ba rufa masa asiri ba babu wacce za ta rufa masa ubangiji Allah ya baka ikon cin jarabawa mu'azzam gaba ɗaya suka ɗauka da amin ya abdalla ya sake yin gyara murya yana gyara zama ya ci gaba hajiya ga nan dai mu biyar a gaban ki. bayan mu babu wanda ya san magana cikin zuciyarmu so nake yi wannan magana abin ne ta anan bayan mu kar kowa ya san Kalil ya haihu da kanwar matarsa Saratu na dauke da ciki duk da ita Aina'un za ta riga ta haihuwa da wata biyu so muke a boye abin da Aina'un za ta haifa har sai Allah ya sauki Saratu. To a wannan lokacin za a bayyana da abin da Aina'un ta haifa a duniya a matsayin 'yan biyun da Sara ta haifa. Ko a cikin gidan nan kada kowa ya san haka. Haboba da Maryam kada su san wannan batu don girman Allah. Share hawaye hajiya tai tana cewa a matsayina na mahaifiyarku ban yafe wa duk wanda ya fitar da wannan maganar ba a cikin ku. Yanda Abdullahi ya ce haka za a yi, Allah ya sauke su lafiya. Wani irin ajiyar zuciya Khalil ya sauke yana faduwa a gaban Hajiya yana kuka yana roƙon ta gafara da kuma godiya akan wannan abu da ta yi masa sannan ya ƙara da faɗin hajiya ina roƙon wannan alfarmar dan daraja ubangiji ki yi haƙuri ki yafe wasara ku dawo kamar yadda kuke da dago shi tana faɗin insha Allahu Khalil daga yau zan canza kuma dama can wallahi abubuwan da Aina'u ta aikata ne yake bani tsoro har ya sa uwata Saratu ta fita daga raina kuma ka san ni din uwa ce dole in ji zafin kashe min yata da aka yi da kuma kusa raba ni da aka yi da 'ya'yana amma komai ya wuce ita kanta sarata abin a tausaya mata ne rungume ta yana faɗin na gode sosai hajiyata masu sauraro ku yi haƙuri mu da sa'aya anan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady sai an jima